Ni budurwa ce, gashi an samun aure kuma auren ya kusa. Oh, ko mi zan fara sha? Adrenalin mi zan fara sha? ita ma waccan ta kira ni ita ma wannan ta kira ni ita ma waccan ta kira ni to kun ga ku tsaya ku tsaya kun ga ba abin tashin hankali bane abu ne mai sauki fa ba wani abin tashin hankali ba yanzu zan gaya muku antibiotic na magungunan gargajiya ko kuma islamic chemist da za ku je ku nema ko za ki je ki nema in auren ki ya riga da ya matsu wanda zai miki maganin sanyi sannan kuma ya miki maganin zafi ya kuma gyara miki jikinki shine kamar haka amma wannan gabduwa ne fa kadai badda bazawara na farko za ki je ki nemi sassaƙen ɓaurai wannan da ya ɓaurai da kin je wajen masu magunguna kin ce a baki sassaƙen ɓaurai shi kenan inda so samu ki ɗan samu kamar jimkin hannu biyu kacal na biyu sai ki ce a baki malmo ko saiwan malmo duka duk iri ɗaya ne idan aka baki malmo shi ma ya kasance kamar jimki hannu ɗaya na uku ki ce a baki saiwar kankana idan aka baki saiwar kankana ita ma ta kasance kamar jimki hannu ɗaya na hudu na rufewa kenan sai ki ce a baki saiwar zogale bayan kin riga kin amso su guda hudu zan ƙara maimaita miki akwai sassaƙen ɓaurai akwai malmo akwai soyuwar kankana akwai soyuwar zogale to idan kika zo kika sami sai ki wanki wanki wanda yake nagari ki wanke su ki tabbatar da duk wata ƙura ta jiki ta riga da ta fita bayan ta riga da ta fita sai ki haɗa su ga baki ɗaya ki samu tukunya inda so samu ne ki ɗan sa ɗan karamfanin ki da citta ya isa sai ki gwalgwala wuta akalla waɗannan da na gaya miki ki samu ruwa kamar lita hudu ma'ana galam ɗaya lita hudu galam ɗaya sai ki tafarfasa su ki sa yar tafarnuwarki da citta ba dole kin sa ma minan nasu ba amma in kina da akwai zaki iya sawa amma waɗannan su kaɗai ma sun isa bayan sun riga da sun dahu sai ki sauke su kar ki sake ki fitar da waɗannan itacen a ciki idan suka tafasa kar ki fitar da itacen wannan a ciki ki bar su a ciki sai ki rika ɗiba kina shan ƙaramin kofi ba da wani hamami ko ɗaci ko kuma wari ko kuma makamancin harin irin haka ko kuma wani magaki saboda haka wannan shine abin da amarya za ta yi budurwa idan bikinta ya zo ya rage kamar da wata ɗaya za ta iya gyara jikinta a wannan ma ba sai an dinga faɗa-faɗa ba duka wannan zai miki maganin sanyi zai miki maganin zafi zai gyara miki jikinki sosai fiye da yadda yake tunani Allah ya sa mu dace dan Allah a yi shaya dan yan uwanmu yayyanmu da kannanmu yan mata su gani su ma su amfana kuma akwai na samari su ma anguna insha Allahu bidiyo na gaba idan kuma kuna buƙatar ganin irin waɗannan magungunan da yadda muke har su za ku iya tafiya cikin YouTube channel ɗinmu gashi nan mai suna Adrakna TV muna godiya